Sashen Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban laliya a shirinmu na wannan daren ranar Talata uku ga watan Janairun shekara ta da sha 2017. To tsohon kwamishinan nan da kwanan baya ya aji aiki a Bauchi ya yi zargin cewa gwamnati da jam'iyyar apc sun sa na a gaba har ma sun ce da ni da jama'a ta a kashe mu to sai dai bangaren na gwamnati ya ce ba gaskiya ba ne sakamakon shawaran da ya ɗauka na ƙashin kansa ba tare da ya tuntuɓi mafiyawa daga cikin magoya bayansa ba shine sai hargitsi ya shiga tsakaninsu za a ji cewa a jihar borno ana shirin wato samar da makarantu ma marayu musamman waɗanda 'yan boko haram suka kashe iyayensu yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 da kuma fatanku game da shekara ta 2017 lambar da za a buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. A yau Talata, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun dakatar da yunkurinsu na kawo ƙarshen ikon yin gaban kai na wani kwamitin ɗa'a da ladabtarwa a zamansu na farko a wannan shekarar, 'yan sa'o'i bayan da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya caccaki wannan yunkurin na ɗaukan matakin. Ganin cewa akwai abubuwa da dama da ya kamata 'yan majalisar su mai da hankali a kai, shin wai lallai ne sai sun mai da hankali kan rage karfin kwamitin sa ido mai zaman kansa? Duk da hakan san bai dace ba a matsayin abin da za su fi bashi fifiko, a cewar Trump a wani sakon Twitter da ya rubuta bayan da 'yan majalisar Republican suka gana a daren jiya Litinin don mai da sashen da'a da ladabtarwan ikon ikonsu a kwamitin ladabtarwa na majalisar. Trump ya ce abin da ya kamata 'yan majalisar su mai da hankali a kai shine yin garan bawul a haraji da fannin lafiya da wasu abubuwan da dama da suka fi muhimmanci. Ya kuma yi kira gare su da su kawas da masu amfani da karfin ikon su don karkatar da al'amura a birnin Washington. Yin garan bawul a ofishin na ɗaya daga cikin dokokin da ke cikin kundin majalisar da ake sa ran kaɗa kuri'a a kai yayin da aka rantsar da mambobin majalisar guda 438 don sabon wa'adin aiki na shekaru biyu. 'Yan majalisa 119 ne suka amince a sauya sashen ofishin yayin da 74 suka zaɓi akasin haka. Hakan na nuna cewa tsakanin wasu daga cikin 'yan majalisar ofishin mai zaman kansa bai yi masa daidai ba wajen cimma matsayar yayin da ake bincike-binciken korafe-korafe daga jama'a akan wasu kurakurai manyan kungiyoyin 'yan tawayen kasar syria sun ce ba za su halarci ganawar farko ta neman hanyar samar da zaman lafiya da rasha ke shiga tsakani da za a yi a cikin wannan watan a kazakhstan babban birnin astana ba da nuna ƙin amincewa da saba yarjejeniyar da aka cimma 'yan kwanaki da ɓangaren gwamnati ya yi tare da farmaki da dakarun da gwamnati ke jagoranta suka kai a yankin wadi barada unguwar da 'yan tawaye ke rike da ita kusa da babban birnin ƙasar ta siriya 'yan bindigar kuma na kokawa akan wasu manyan hare-hare ta sama a lardunan hama da idlib da kuma danawar da gwamnati ke yi a gabas da unguwar guta da ke damascus dakatar da wannan ganawar ta janyo babban koma baya a kan zaman sulhu da masku ke jagoranta wadda bata hada da kasashen yamma ba amma ta kunshi manyan bangarorin soja mafi girma guda biyu wato dakarun free syrian army da kuma kungiyar ja'ish alfata da kuma ake kira army of conquest kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafofin yada labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon dan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Ana tunanin mutumin ya ɗauki bidiyon ne daga na'urar ɗaukar hoton wayar salularsa yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Kuma ya kwashe tsawon lokaci yana kallon na'urar ta ɗaukar hoto ba tare da ya furta wani abu ba. Babu dai tabbacin lokacin da mutumin ya ɗauki wannan bidiyon. A baya, hukumomi sun nuna wani hoton mutumin mai ɗishi-ɗishi wanda na'urar ɗaukar hoton ta ɗauka. Mataimakin Firayim Ministan Turkiyya, Numan Kurtulmush, ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa an samu zanen yatsun mutumin da kuma muhimman kamanninsa ya kuma tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da mutane da dama waɗanda ake zargin suna da alaƙa da mummunan harin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wance kalli da saƙon shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yiwu sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa amurka jiya litini trump ya aiki da saƙo ta shafinsa na twitter yana mai cewa ba fa za ta saɓu ba trump kuma ya sake caccakar ƙasar china kamar yadda ya taɓa yi a baya akan gazawa wajen hana ƙasar koriya ta arewa da ke ƙawaye a wato ƙawarta shirin ƙirƙiro makami mai linzami da kuma na nukiliya trump ya ce china ta sha karɓar maƙudan kuɗaɗe da dukiyoyi daga amurka ta fannin kasuwancin da ta fi ƙaruwa da shi amma ta ƙi taimakawa a kan koriya ta arewar labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Baucin Yakuba yadda tsohon kwamishinan tattalin arziki da tsare-tsare Alhaji Shehu Barau Ningi ya kira taron manema labarai inda ya zargi gwamnatin jihar da yunkurin halaka shi zargin da gwamnatin ta karyata Abdulluhan Muhammad gare ka. tsohon kwamishinan ya bayyana haka ne a taron da ya gudanar a sakatariyar manema labarai a bauchi wato abin da ya faru na kira wannan taro na 'yan jarida saboda wato rayuwata tana cikin hatsari gwamnati da jam'iyyar apc sun sa ni a gaba har ma sun ce da ni da jama'a ta a kashe mu saboda ɗaya daga cikin wanda suka kawo mana hari da rana haka ya faɗa ah, muna cikin taro ne wato taro ma wanda na keɓance shi wato kamar wani abu ne na ni da wa'yansu kawai mutanen das da suka kawo min cappa na goyon baya na cewa sun ji daɗin sauka da na daga mukami na to muna cikin wannan taron kawai sai suka kawo mana hari biyu daga cikinsu mun san su su suka fara isowa sanannu ne yaran gwamnati ne suka zo suka fara ihu karya ne karya ne da wukake da sanduna suka zo suka faffasa motoci suka faffasa gilashin ofis din suka yi kan mutane suka daddaki wasu suka ji musu ciwo to shine muka ga ya dace lallai jama'a su sani sakamakon barin aiki da na yi ga abin da gwamnati take yi wasu matakai ne ka fara ɗauka hukumomin sun san ga halin da ke ciki muka tafi hedikwatar 'yan sanda sun ɗaɗɗauki hotuna sannan mun samu lauyoyi za su kai maganar kotu sai dai kuma babban mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchin a fannin labarai comrade sabu muhammad ya ce ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne abin da muka samu muka ji wanda kuma mumin yadda da shi shine sakamakon shawaran da ya ɗauka na ƙashin kansa ya bar majalisar koli na jihar bauchi a matsayin kwamishina ba tare da ya tuntubi mafiyawa daga cikin magoya bayansa ba to su ne suka zo wannan taro ya fara maganganu suka ce ba su yadda ba suna tawaye da abin da yi shine sai hargitsi ya shiga tsakaninsu to amma akwai wa'anda yake sanannu wajen kare muradan gwamna suka zo wajen nan inda suka kai ga fasa motocinsu da majin rauni ma ainihin mutanen da suka kawo masa ziyaran karfafa gwiwa daga das ai ina faɗa maka sunan na kikan da su bayar kuma ba abin da ba da su faɗa ba tun da kaga ga halin da ya shiga yana fama ne yadda zai yi da magoya bayansa waɗanda suke nuna rashin jin daɗinsu sun kai fa ƙara wajen hukumar 'yan sanda nan gaba ma sun ce za su je kotu ba ku da wani fargaba kai a to ai mulkin demokradiya ne yanzu sai a bar 'yan sanda su yi binciken su in kuma sun kai mu kotu sai mu haɗu a gaban alkali abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab na musamman to yanzu kuma sai jihar borno inda gwamnatin jihar ke shirin samar da makarantu ma marayu musamman ma waɗanda iyayensu suka mutu sanadiyar boko haram haruna dauda gare ka gwamnatin jihar borno ta ce ta kashe naira biliyan ɗaya da miliyan biyu wajen sayan wasu rukunin gidaje mallakan babban bankin najeriya wadda ake kira cbn quarters a takaice da ce za ta mai da shi makarantar marayun da suka rasa su sakamakon rigingimin 'ya'yan kungiyar boko haram kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar alhaji adamu lawan ne shida manema labarai a garin maiduguri ya ce yanzu hakan gwamnatin ta riga ta kammala biyan rukunin waɗannan gidaje da kuma suke shirin kafa wannan makaranta don taimaka marayun da 'ya'yan kungiyar boko haram suka hallaka iyayensu don su ma samu ilimin zamani da na addini kamar sauran 'ya'yan da ke tare da iyayensu kwamishinan ya ce za su keɓe wani bangare a cikin waɗannan rukunin gidaje don ya zama gidajen iyaye musamman ma matan da ke rike da waɗin waɗannan yara an sayi wannan wurin ne don saboda mutanen da ba su da shi da kuma eh, eh, marayu yara da mata da su suka rasa mazajensu a wurin a wannan yakin da ake ciki za a sa su a wuri a gina za a yi musu gini makaranta a ciki saboda ba za su samu su fita su suna shan wahalan neman gidajen haya ba shi yasa gwamnati ta saya saboda tare da ba mutanen nan da su da makarantunsu duka a wannan yakin da ake ciki amma dai shi na wannan central bank kwatasan an yi su ne an saye su ne da zarar za a bawa ya yara marayu da mata da suka rasa mazajensu a cikin wannan yakin za a sa su ciki an sayi wannan gidan akan biliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu. kwamishinan ya kuma yi ƙarin haske game da gyaran hanyar nan da tashi da garin maiduguri har zuwa garin gamborin gala da kuma ta dangana da ƙasar kamaru da ya ce yanzu haka sun so mu gyaran wannan hanyar da kuma sake gina wasu gadoji da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka dinga karyawa adam lawan ya ci har yanzu ko ta kasuwar zamani da suke gina a garin bama wanda wannan rikici ya sa suka dakata amma yanzu hakan za su ci gaba da gudanar da wannan aikin don a cewarsa wannan kasuwa ce ta kasa da kasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida ɗan mutan biyu, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta dubi da da kuma fatan ku kan shekara ta 2017. Kafin nan a saurari wannan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da birnin Shehu Zaria. Wake kan layi a Zaria? To sunana Musa da ke garin Kwangila Zaria. To muna sauraron ka. Wato ni taimakon da ke ma mai girma shugaban kasa shine dan Allah ana cikin yunwa ba kaɗan ba ya kamata a ce mai girma shugaban kasa a 2017 nan da muka shiga a daidaita farashi farashin kayayyaki su za to da alamar layinka ya katse to har yanzu dai muna jihar kaduna wake kan layi a kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abubakar da aka sani da malam cikin kare karamar hukumar Kubo. To muna jin ka. Mm, to, abu da ya ka shi da ita faru a shekara ta dubu biyu da da ta wuce to mu wannan fatan mu dai a wannan shekara ta dubu biyu da sha bakwai Allah ya sa dukkan abin da hukumomi suke ainihin suke su faɗa Allah ya sa ya tabbata muna ma gwamnati fatan alkhairi insha Allah mu yan kasa ma muke kyakkyawan da ta insha Allah za mu gida insha Allah kamar yadda suke faɗa mana to Allah ya karɓi addu'ar ka har yanzu dai muna Kaduna ɗan wake kan layi a Kaduna ila yau Bello Sokoto ne a Gaba to malam Bello muna jin ka to gaskiya Allah ya hanyoyin da suka zame mu muna bukatar ne gobe Allah hanyoyin da gaba ɗin daga arewa ne ba a yi zane ga duk hanyar su lalace muna fatan wannan karo yi Allah su a gyara mana wannan hanyoyi gaba da hanyar uku ne gaba wata take biyuwa wallahi cikin daɗi mu abin da muka ta kira ubangiji Allah su a gyara mana wannan hanyoyi na hanyar Lagos kawai ne fatan mu auna shekarun Allah ya muna da To ɗan Sokoto amma a Kaduna da fatan Allah za su ji ko da fatan Allah zai sa su ji wannan addu'a ta ka. To kamar yadda muka ce yau so muke mu ji ra'ayinku game da yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 wato bara da kuma a shekara ta 2017 da muka shiga yau wato bari mu je mu birnin shehu wake kan layi a sakkwato to wake kan layi a sakkwato to a hajji almusa muna jinka kamar to ca muka yi a menene ra'ayinka game da yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta dubi da sha shida da kuma fatanka kan shekara ta dubi da goma sha bakwai? sai mace alasa albarka kuma fata ta ta eh, yanzu dubu biyu da goma sha bakwai allah ya sa su yi mana adalci su yi mana adalci da adalci fata ta kenan to mun gode sosai bari mu za ku ɗa amma kusa da sakkwatan ake bi ubangiji allah ta cewa muhammadu buhari a kan mulki ina kira daga riba ibrahim muhammad da ko da ministan gwamnati na gode tashi lafiya to mun gode sosai da wannan takaitaccen ra'ayi naka to kamar yadda muka ce wake kan layi yawa to bari mu je mu yobe wa Ibrahim Muhammadu ba. To muna jin ka. Eh duk ra'ayi na nan shi ne kace gwamnatin 2016 da sha bakwai. Ba kuma wani irin samu samun cigaba ne aka samu 2016 da gaskiya in ka diba ga shekara da 2016 irin cigaba ne aka samu musamman irin yaki da kungiyar Boko Haram da kuma irin halin da tattalin arziki kasa ya shiga kuma shi ga Muhammadu Buhari ya kokarin daga tattalin arziki kasa to muna hawa da 2016 budgetin da an kai na 2017 budgetin da an kai 2016 musamman da kake kake taimaka mutane da dubu biyar biyar da kuma matasan da aka ɗauka yan fara dubu talatin talatin to shi ne muke ma fari fatan allah ba shi ta'a da kuma ƙara taimakon shi da murkushe yan da boko haram yana gaira dukkan lokacin lokacin ma'aikatan ku da shi na to mu ma muna ansa kuma mun gode kuma allah ya ji addu'arka bari mu sake koma baucin yakubu ke kan layi Sama'ila Esfawa daga Bauchi, karamar hukumar Ganjuwa. To Sama'ila muna jinka. ka almasi Garba ina maka fatan alheri. Kai ma haka. Ina kira ga shugaban kasa mai adalci shugaba Baba Buhari da dube mu halin da muke ciki a Najeriya. Kabar wannan hali da muke ciki a yau ana sai da manja. galan din manja a din 1000 naira 3500 dawa dubu goma sha biyar sha shida a duba halin da muke ciki a tausaya wa talakawan najeriya waɗanda suke su ɓata wannan gwamnati nasa ya dube su amma na abin da ya kamata a tausaya ma talakan najeriya a dube mu suna kira da fatan zai kai da kunnen shugaba baba buhari to da fatan babu buhari zai ji wannan kira naka a bari mu je mu kuma katsinan duk kowa ke kalla ya katsina ahmad babban mutum jihar katsina to muna jin ka ahmad muna fatan abin da zan ce shi ne muna fatan allah kawo mana sauki cikin wannan shekarar ta biyu da goma sha bakwai oh. shi kenan shi kenan ya bani zan faɗa ahmad babban mutum zuwa katsina to allah ya ji addu'ar ka bari mu je sakkwato mu kuma zuwa sakkwato wake kala yi a sakkwato bello muhammad ali to muna jinka a dama abin da nake fata so shekarar 2016 dai to Allah ya sanya alkhairi oh. akwai nasarori sannan kuma akwai challenges na rayuwa face a da muke fata ubangiji Allah ya sa irin albishir din da marigaya albani Allah ya gafarta mashi yayi mana Allah ya sa mu ci amfanin shi Allah ya sa muna da rayuwa mu ga sakamakon wahalar da mun ka shawo inda an ka fito Amin, bari mu za ku da zuwa kebi amma to muna jinka waye na kebi? Malam na kebi muna jin ka. jihar Najeriya. Muna jin ka. To Ibrahim Kalmasi Garba gaskiya muna yi wa shugaban kasa addu'a da al'ummarsa ce dai da kuma barkan mu da sabon shekara ta 2017. fata na ibrahim kalmashi garba a yanzu mu ana sai da buhun masara naira dubu goma sha biyu da ɗan wani abu bufu hashi naira dubu goma sha uku tun kaka bai zai ko ina ba addu'ar da muke yi ubangiji Allah ya sa shi shugaban kasa ya taimaki al'ummar Najeriya mu cikin wanda kanji da muke ciki cikin dubu biyu da sha bakwai na gode Ibrahim kalmashi Garba mu ma mun gode da fatan ah, babu har zai ji ah, Ku kanka bari mu je mu kebi in yobe wake kan layi a yobe kuna magana da kashin wakil girgir karamar hukumar jakusko yobe state nigeria to muna jin ka a ina kira ga shugaba buhari yadda ya kokari tattare da matakan tsaro da ya dauka a 2016 kuma shigan mu bakwai in Allah ya yarda muna da kyakkyawan zato insha Allahu komai da komai zai zama daidai kuma komai zai tafi yadda ya kamata insha Allahu muna masa muna masa addu'a ubangiji Allah ya sa ya gama lafiya kuma duk duka aniyar din nan da ya dauka ubangiji Allah ya taya mai amin to bari mu je jihar Adama wake kallaye a Adamawa a sunana babayi Muhammad Arabo daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa To Ahmad muna jin ka. To abin da zan ce dangane da shekarar da ta wuce hakika an ɗanɗara wasu ɗan kananan walhalu wanda kuma mun tabbata insha Allah gyara ne shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi. In Allah ya yarda kuma muna fata wannan shekara wahalar da muka sha wanda ya wuce insha Allah wannan insha Allah za mu samu sauki ci To da fatan Allah zai ji addu'arka. Bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna. Yawwa to barkan ku da aiki kuma an nemi ku wannan sabon shekara kuma sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To a duk abin da za mu faɗa ma mai girma shugaban ƙasa kusan mun saurare shi ya mana albishir cewa lallai yadda ya ce wasu sun zaku suna har yanzu ba su ga kaho ba to ya ce mu kwantar da hankalin mu ma za mu gasa to Allah ya sa mu gasar nan a cike da koshi da kibanta a tashi lafiya to mu ma mun gode ka tashi lafiya to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawa da waɗanda ma ba su samu zarafin bayyana ra'ayinsu ba da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice yadda ta kaya kenan a birnin tawa a ɗazu-ɗazun nan inda ya hayyaka ka na jihar tawa ya lashe takobi karo na 38 na kokowar gargajiya na jamhuriyar nijar ya dai kara ne a wasan ƙarshe da ya haɗa shi da ɗan tela na da magaram ko zandar kuma wasar ya ƙare a ɗan takaitaccen lokaci inda shi ya hayyaka kan ya yi amfani da ƙarhin to domin murje abokin karawarsa kuma daga nan sai 'yan kallo suka ɓarke da sowa. Firaministan jamhuriyar Nijar da sauran mambobin gwamnati haka da halartar sanata Aliyu Maga takardawa maka tsohon gwamnan jihar Sokoto da gwamna mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal da sanatoci da suka fito daga jihohin Zamfara da Katsina dukkan su sun halarci wannan kwamfalar ta sada zumunci tsakanin 'yan kasar jamhuriyar Nijar haka zalika ma da makwabtansu na tarayyar Najeriya. Firaministan jamhuriyar Nijar Birji Rafini da ya halarci wannan gasar ya yi dan takaitaccen jawabi zan isar da sakon shugaban kasa alhaji muhammadu isu sakon shine na farko 'yan jihar tawa da kan garin tawa yana musu godiya saboda wannan kyakkyawan tarbon muna gaida su A nasa bangare sarki 'yan kokowa na dan firanta da shi domin in ji ta bakinsa a bayan nasarar da ya samu ga ya hayyaka ka. To lalle masha Allah gaskiya kokowa akwai roƙon Allah kuma gaskiya akwai training. Gaskiya alhamdulillah bana saboda gaskiya mun samu wuri training yadda kamata duk kowa dai gaskiya da in mutu ka zo ka ga wannan ka training sai mu ce alhamdulillah duk wanda zai sai ci gaskiya wannan wuri an yi aiki. Mun mun samu coach coach gaskiya sun ba mu haɗin kai gaskiya tare su an yi aiki yadda kamata. Idan sai mu ce alhamdulillah. A sai ita kokowa in ka samu roƙon Allah ga condition ga kuma kana yana da fizik idan dai mutum shi gaba kishin magajin shi zaka yanzu haka dai an kammala wannan karo na 38 na bana na kokowar gargajiya na takobi na kasa na jamhuriyar Nijar a cikin jawabinsa na kammala wannan wasar ministan wasanni da matasa cewa da kasu Muktar ya yi albishir ga jihar Zandar da cewa ita ce za ta karbi karawar da za a yi ta 39 idan Allahu ya kai mu a shekara ta baɗi a birnin Zandar. haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin amurka A ɗaukacin wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka garkame a duk faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa waɗanda za su yi tarurrukan hutu da 'yan uwansu a rufe a fursuna. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shine Ilham Toti, mamba a ƙungiyar musulmi ta 'yan ƙabilar Uyghur da ke China ko kuma Sin. Kafin a kama shi Ilham Toti, fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a Beijing Minzu University. Ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi 'yan kabilar ta Uyghur, musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin China da 'yan kabilar ta Uyghur. A shekarar 2006, Tauti ya buɗe wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi 'yan kabilar Uyghur. Shafin nasa har ila yau yana fassara labarai daga harshen China zuwa harshen Uyghur. A watan Janairun shekarar 2014 aka kama Toti da wasu ɗalibansa su bakwai inda hukumomin China suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke kokarin raba yankin Xinjiang daga China. A watan Satumba shekarar 2014 bayan da aka saurari ƙararsu a zama biyu an yanke wa Toti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba ƙasa. Hukuncin da aka yanke wa Toti na ɗaya daga cikin tsatsauran hukunci da aka taɓa yankewa wani mai fafutuka a 'yan shekarun nan kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake jefar mu masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba Xi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan da aka wata shari'a da aka watsa a gidan talabijin. An dai yi wa Toti hukunci ne a Xinjiang mai nisan kilomita dubu biyu daga birnin Beijing, inda anan iyalansa suke. Hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. Mr. Toti na daga cikin kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wahala. jakadiyar amurka powers ta yi kira ga dukkan gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da 'yancin su riƙe wata manufa a kuma so su saboda haka ya kamata a sake su su koma gida wannan shine sharhin amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar idan mai sauraron yana da wani tsokaci sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sharhin amurka voa washington dc biyu usa za kuma a iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a BOA editorials a shafin BOA na www.voanews.com/editorials. To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Talata, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun dakatar da yunkurinsu na kawo ƙarshen ikon yin gaban kai na wani kwamitin ɗa'a da ladabtarwa a su na farko a wannan shekarar 'yan sa'o'i bayan da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya caccaki wannan yunkurin na ɗaukar matakin. Manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci ganawar farko ta neman hanyar samar da zaman lafiya da Rasha ke shiga tsakani da za a yi a cikin wannan watan a Kazakhstan babban birnin Astana ba, domin ƙin amincewa da saba yarjejeniyar 'yan kwanakin da aka cimma da ɓangaren gwamnati ya yi. Kafofin yaɗa labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin Sabuwar Shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da sai da hamdun wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Musulman Altarwali ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.